a ci gaba da ake yi na wasannin ƙwallon kafa na olympic kuwa a kasar brazil jiya an buga wasanni inda brazil suka tashi babu ci tsakanin su da south africa fiji island ta sha kashi a hannun koriya da ci takwas da nema nigeria ta samu nasara a kan japan da ci biyar da hudu honduras ta doke algeria da ci uku da biyu yayin da sweden suka tashi biyu da biyu da colombia Portugal kuwa ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta Argentina ne da kwallo biyu da nema. Mexico sun tashi biyu da biyu da Germany. yayin da Iraki suka tashi babu ci da Denmark. Ranar Lahadi in Allah ya kai mu, Najeriya za su fafata da Sweden inda Honduras za su buga da Portugal. Germany za su fafata da korea ne. Argentina kuwa za su buga da kungiyar kwallon kafa ta Algeria yayin da denmark za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta south africa mexico kuma za su jajjere ne da fijis island a kasar ingila kuma ranar lahadi in allah ya kai mu za a buga wasa na community shell wanda ake buga shi duk karshen shekara kafin fara kan wasan premier league na shekarar da za a shiga inda kungiyoyi guda biyu suke fafata wasan na karshe kungiyar da suke fafatawa shine wanda suka samu nasarar cin premier league na shekarar da ta wuce da kuma wanda suka samu nasarar cin fa na wannan shekara za a fafata ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta leicester city da ta samu nasarar lashe premier league na shekarar bana da kuma manchester united da ta samu nasarar lashe fa huta lafiya